Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalar da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Laraba 16 ga watan Maris na shekarar 2016. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi Mahmud a bamu kanun labarai. Wasu yankunan bakin wake biyu sun halaka mutane da dama yayin da suka jikkata wasu a wani masallaci da ke Maiduguri. 'yan tawayen sudan ta kudu sun ce ana sa ran isar wasu janar-janar su 23 a birnin juba a ranar litinin mai zuwa nan gaba kaɗan shugaban amurka barack obama zai bayyana sunan babban alkalin kotun kolin ƙasar da zai mai gurbin wanda ya rasu wato antonin scalia to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa an samu tashin bom yau a garin maiduguri bayanai da muke son ba shine matan sun yi shigan maza ne kamar wadda sun shigo a zaman matsalata. kana ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar nijar ta ba da umarnin gaggauta fita ɗan takarar modern falumana hamma ahmadu zuwa kasan waje domin yi masa magani jam'iyyar model lumana a ta bakin wani shigonta bakari saidu ta nuna matukar damuwa da abin da ta kira saku-sakun da hukumomin nijar ke yi wa halin da shugabanta hamma ahmadu ya shiga kana muna dauke da shirin himma ba ta garago wanda ni ne zan gabatar tare da ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum wasu 'yan kuna bakin wake biyu sun halaka mutane da dama suka kuma raunata wasu goma sha bakwai a wani masallaci da ke wajen birnin maiduguri arewa maso gabashin najeriya waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharan wasu mata ne biyu da suka yi shigar maza rahotanni sun ce ɗaya daga cikinsu ta shiga masallacin ne ta tada bam ɗinta yayin da ɗayar kuma ta bari sai da mutane suna tururar arcewa daga masallacin ta tarwatsa kanta kofar masallacin a wannan lamari ne wato ya faru ne a yau da safe a wani gari da ake kira omarari maiduguri birni ne da ake mai kallon mahaifar mayakan ƙungiyar ta boko haram ya kuma kasance inda gwamnatin najeriya ta fi saka ido domin yakar kungiyar wacce ta sha kai hare-hare a arewacin kasar da ma makwabta irin su chadi da jamhuriyar niger da kuma kamaru ya zuwa yanzu babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan hari za a ji karin bayani nan gaba kaɗan 'yan tawayen sudan ta kudu sun ce ana sa ran isar wasu janar-janar su 23 a birnin juba a ranar litinin mai zuwa idan allah ya kai mu haka kuma sharon fage ne na zuwa wannan sharon fagen na zuwa ne na shugaba rick macha wanda aka bai wa mukamin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin haɗin kai kasa da ake shirin kafawa a baya macha ya faɗi cewa ba zai shiga birnin na juba ba har sai idan dakarunsu da 'yan sanda kusan dubu uku sun shiga birnin tare da ƙarin wasu 'yan sanda dubu ɗaya ɗari biyu a boda mallakar da bentiu shirin aiwatar da matsayar da aka cimma a watan agustan shekarar 2015 ya kasance yana tafiyar hawainiya yayin da bangaren 'yan tawaye da na shugaba salvaki suke takaddama kan wasu sabbin jihohi 28 da ke ya kirkiro haka kuma bangarorin biyu sun yi ta zargin juna da saba shirin tsagaita wuta da aka cimma a baya kakakin dakarun 'yan tawayen kanar william gajita deng ya ce zuwan janar janar din birnin na juba wata alama ce da ke nuna cewa da gaske suke yi game da batun aiwatar da shirin da aka shata a watan agustan bara dan takarar neman shugabancin amurka donald trump ya lashe jihohi uku a zaben fidda da aka yi a jiya talata a ƙarƙashin jam'iyyar republican ciki har da jihar florida wacce ke da mahimmanci lamarin da ya tilastawa ɗaya daga cikin abokan hamayyarsa sanata marco rubio ya fice daga takarar haka har ila yau ya ƙara faɗaɗa tazarar da trump ya baiwa sanata ted cruz na jihar texas a jihar ohio ne kadai trump ya sha kayi inda gwamna john kasich ya lashe kuri'un jihar a zaben cinyedu ko kuma winner take all a turance shi dai trump ya lashe zaben na florida ne da kashi tara sai dai nasarorin da ya samu da kyar a jihohin north carolina da illinois na nufin cruz ya samu damar mallake wasu wakilai a ranar baya ga fafatawa da suka yi a jihar missouri a wani yanayi na nuna cewa yanzu takarar ta koma tsakanin shi da trump cruz ya ce lokaci yayi da za a samar da haɗin kai a jam'iyyar republican yana mai lalemar habin da magoya bayan rubio a bangaren zaben democrat kuwa wanda ba wato baya cike da rarrabuwar kawuna tsohuwar sakatar harkokin wajen amurka hillary clinton ta lashe jihohi hudu wanda hakan ya kara fadada gibin da ta bai wa abokin hamayyata sanata bani sanders labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kafofin yada labaran amurka sun ce shugaba barack obama ya zaɓi alkalin kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya mary garland a matsayin zaɓinsa na wanda zai mai gurbin babban alkalin kotun kolin ƙasar antonio scalia da ya rasu a watan da ya gabata nan gaba kaɗan ne ake sa ran obama zai sanar da wannan sunan wanda ya zama a wata sanarwar da ya fitar shugaba obama ya ce haƙƙi ne da ya rataya a wuyansa na zaɓin shugaban kotun kolin ƙasar kuma yana daga cikin muhimman ayyukan da zai yi a matsayinsa na shugaban kasa obama ya kara da cewa ya ɗauki tsawon lokaci kafin ya ɗauki matsaya kan wannan batu ya kara da cewa mutumin da ya zai gabatar mutum ne da ya kasance ya cancanta a bashi wannan mukami shugaba obama ya kuma ce abubuwa uku ya duba wajen yin zaɓin nasa na farko ya duba mutum mai ra'ayin kansa ne na biyu mutum ne da bashi da wani tarihi a baya da zai sa a tsige shi sai na uku kuma shine mutumin ya kasance wanda ya lakanci harkokin shari'a bangaren 'yan republican dai sun yi kira ga shugaba obama da ya bari sai an zaɓi sabon shugaban ƙasa kafin a yi wannan naɗi yayin da ana sa bangaren da yake nuna cewa haƙƙi ne da ya rataya a wuyansa ya aiwatar kafin wa'adinsa ya ƙare a ƙarshen watan janairun shekara mai zuwa idan rabbana ya kai mu. To wani labari da ke shigo mana yanzu nan na cewa ga shugaba Barack Obama nan yanzu haka yana kan gabatar da jawabinsa game da naɗin da zai na sabon babban wato alkalin kotun. A ɗaya bangaren kuma ma'aikatar tsaron Rasha ta ce wasu ƙarin jiragen ƙasar na ci gaba da janyewa daga Siriya a yau Laraba wanda hakan ke ƙara nuna alƙiblar da Rashin ta ɗauka na janye dakarunta daga ƙasar ta Siriya. hakan na faruwa ne yayin da majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da jagorantar wata tattaunawa ta bayan fage tsakanin ɓangarorin da ke takaddama da juna ana kuma wannan zama ne a birnin geneva to ma labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon da batun bom ɗin da ya tashi yau da safe a ƙauyen Umarari da ke cikin jihar Borno, inda mutane har kusan 25 suka rasa rayukansu. na tattauna da wakilinmu da ke garin na maiduguri haruna dauda biyu akan wannan batu kuma na ta fara sa ne yadda wannan abin ya faru na'am haka yake wato a yawa akwai yau da asuba da misalin karshe biyar lokacin mutane sun fito sallan asuba kamar yadda aka saba ne a nan yankin arewa musamman ma a nan garuruwan maiduguri da aka samu tashin wani bom a wani kauye da ake cewa mulai umarari wato nan ba mashigar gari ne bai dai shigo cikin garin maiduguri wannan kauye ne dab da shigowa cikin garin maiduguri kuma ko kamar watanni takwas da suka gabata an samu makamancin tashin bom a wannan kauye din inda mutane suka hallaka wannan na asuban ma an ce mutane da dama sun hallaka saboda bumabumin ma guda biyu ne aka samu tashin su a wannan kauye din yau da asuba to haruna an danna bom din ne aka tahi koko wasu ne suka zo da shi su ma kamar yan kunan bakin wake abinda aka saba ji ko aka saba gani Yawa bisa bayanai da muke samu shine cewa kamar a mata ne suka shigo da wannan bam din. Bayanai da muke samu ma shine matan sun yi shigan maza ne kamar wadda sun shigo a zaman masallata. A dai ta shiga masallaci ta tara bam din da ke jikinta. wadda kuma aka ci dukkanin mutanen da suke wannan masallaci in banda limami kaɗai duk sun hallaka sakamakon wannan tashin bam ɗin sai kuma a wata bishiya ne bishiyar a nan bikin kauye din kusa da gidan wani malami da ke nan cikin wannan ƙauye aka ce ta zo ta tsaya a bakin wannan bishiya tana iwon kamar a taimake ta a taimake ta haka nan to mutanen da suke cincin do sun doka ita ma wani abin da ya same ta a ce tana daga cikin waɗannan mahara to ta tada bam da ke cikin ta dukkan su tare da waɗannan mutane da suka da mata da maza da suka zo yi mata agaji dukkan su ta halaka su da ita kanta to aruna mutanen nan suka mutu sakamakon wannan bom din da kuma waɗanda suka jikata. ne da aka samu kamar yadda shi shugaban samar da agajin gaggawa na jihar Borno ya bai na muka ji shi yana shida a gwamnan jihar cewa a mutane ashirin da hudu ne suka hallaka a wannan hari sannan kuma akwai wasu da za ka suke karban magani a asibiti wadda an suna nan kwanci da kwakwai mutu kwakwai sai abin da Allah ya yi watar. To me jami'an tsaro ke cewa game da wannan lamari Haruna? To har yanzu dai jami'an tsaro ba su ce komai duk da cewa mun isa wurin dukkan mu da jami'an tsaro da kuma cikin tawagar shi da girma gwamnan jihar Borno amma har yanzu ba da wani takamman bayani game da wannan akuwar lamarin ba sai dai shi gwamnan ya nuna ya nuna al'ajabi game da yan akuwar wannan lamari kuma ya Allah wadai da wannan hari da cewa an ɗibi yan makonni kusan makonni takwas ma samu irin makamancin hari haka musamman ma a masallaci sai wannan karan wanda kuma ya halaka adadin waɗannan mutane da aka ce sun kai ashirin da hudu. To Allah ya ƙara kare mu abokin aikinmu kenan wani dauda biyu. har wa yau game da batun kungiyar boko haram din inda kanan muhammad dole shugaban rundunar sojan haɗin gwiwa na yankin tafkin chadi ya ce suna samun nasarar yaƙi da kungiyar ta boko haram ga dai hassan maina kai da karin bayani a cikin wannan rahoton kakakin rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin chadi kanar muhammad dole ya min ƙarin bayani ta wayar tarho rundunar mu ta uku da take daga suka yi kwanton ɗauna a hanyar ne zuwa gaban masara da suka samu nasarar hallakawa da kuma kwaci kayayyakin abinci da wasu kayayyakin amfani a hannun su yan boko haram haka kuma a wani ƙauye da ce ma'ala da yake karamar hukumar tukawa a nan ma mun kai harin ba ta ma inda muka samu galaba a kan waɗannan 'yan ta'adda muka kwakwace kayayyakin waɗansu da motoci mashin-mashin da kuma sauran abubuwan da suke amfani da su na To me wannan ke nufi kenan? Um, wannan da ya nuna irin ta da kainin da mun kai domin mu tabbatar da waɗannan 'yan ta'adda ba su samu mafaka ba domin suna samun tankiya tsaron gaske a hannun sojojin Najeriya da suke ta wajen operation lafiya dole. Kuma da sojojin mai suke a bakin boda ta Nijar wajajen Difa ta kamaru wajajen mora da kuma nan caji wajajen da sona muna kokarin mu tabbatar da cewa dai ba su shigo muna ba don haka muke musu kofar rago. eh amma kanar mai dole duk da irin wannan kokarin da rundunar haɗin gwiwa ta kasa da kasa ke samu kuma sai gashi in ka kula yan tsakanin nan sai ana yawan samun kashe-kashen rayuka da kuma tada mai a jamhuriyar kamaru wadda ita tana cikin wannan kasashen haɗa kaɗi me zaka ce akan wannan yanzu yan boko haram ba su da karhin su doki bindiga ko da hannu ko da motoci kai da mutane hari su karɓe garuruwa ko ƙauyuka su zauna ciki kuma da suka saba sannan yana buƙatar haɗin gwiwa da haɗin kai tsakanin sojoji da mutanen gari haka ta mutane sun ba mu haɗin kai sun zakulo su sun nuna mana su kuma sun kafa kafa da su inda duk sun gan su kira jama'an tsaro a nuna musu. kanar muhammad dole kakakin rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin chadi Hassan mai Maina na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a can jamhuriyar Nijar ku, ministan shari'ar Kasar ne Moro Amadu wanda shi ne kakakin gwamnatin ƙasar ya bayyana cewa yanzu haka an wuce da Hamma Amadu zuwa ƙasan waje domin duba lafiyarsa. Ga Sulaiman Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A wani taron manema labarai da ya kira ministan shari'ar kasar Nijar kakakin gwamnati Moro Amadu ya bayyana cewa tsohon kakakin majalisar dokokin kasar ta Nijar Hama Amadu da ke tsare a gidan kasan Filinge ya tashi a ranar Litinin sha hudu ga watan Maris cikin kyaukyawan yanayin lafiya. Sai dai kuma mintoci arba'in bayan haka aka sanar da hukumomi cewa jikin dan takarar namu Dan Lumana ya tsananta har ma likitansa ya kama hanyar Filinge domin bashi kulawar farko in ji ministan wanne ya kara da cewa. Iyar mobiliser une équipe de spécialistes kakakin gwamnatin ta nijar na cewa da jin wannan labari na halin da hamma ahmadu ya shiga hukumomi suka ɗauki matakan gaugawa inda aka yi masa tanadin gado na musamman a asibitin filinge sannan kuma bayan likitansa ya yi korafi a kafafen labarai kai tsaye gwamnati ta aika ƙwararrun jami'an kiwon lafiya waɗanda da isar su wajen sha biyun dare suka shiga aikin bincike rahoton da ƙwararrun suka gabatarwa Minista a karfe ɗaya na ranar wannan talata ya yi nuni da cewa lallai Hamma amadu na fama da matsananciyar gajiya saboda haka akwai buƙatar kwantar da shi a wani asibitin ƙwararru sai dai da yake babu irin wannan asibiti a nijar shugaban kasa isu muhammadu ya yi umarni a nemo jirgin helikwafta cikin hamzari domin fitar da shi kasar waje in ji ministan shari'a mura amadu sai dai a iya bayanan da ya bayar kakakin gwamnatin ta nijar bai faɗi ƙasar da za a kwantar da shugaban na jam'iyyar model lumana ba haka kuma bai faɗi takamaimiyar ranar da za a fita da shi ketaren ba dama tun a washe garin bayyanar sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar 21 ga watan fabrairun da ya gabata 'yan adawa a wata sanarwa sun ja hankalin hukumomin nijar a kan makomar dan takararsa sahama amadu dangane da lafiyar jikinsa jam'iyyar model lumana a ta bakin wani jigonta bakari saidu ta nuna matukar damuwa da abin da ta kira saku-sakun da hukumomin nijar ke yi wa halin da shugabanta hama amadu ya shiga in gaskiya ne yau kwana na muhammadu na kwance wai har wai minista ce shugaban kasa ba da izini izinin miyan ka bada mi aka jira rishin lahiya ana jira ne wai ya ce a an ce tashin hari shi da kanshi ya ce bai lahiya a daidai lokacin da nake hada wannan rahoto makusantan shugaban namu dan lumana hama amadu sun tabbatar min da cewa jirgin da zai tafi da shi zuwa waje domin neman magani ya iso filin jirgin saman jore hamani da ke nan ya mai abin da ke nufin alamar mahukuntan na kan hanyar cika alkawalin da suka dauka a jiya Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma bari mu koma Najeriya inda wannan sashin na wannan gidan rediyon ya horas da wakilansa kuma na tambayi wasu daga cikinsu ko yaya wannan horaswan zai amfani wannan aiki nasu da farko na fara ne da Nasir Adamu El Hikaya. Kwarai da gaske Ladan, ah, zan iya cima tun da nake wannan aikin yanzu kusan fiye da shekara goma kenan ah, ba taɓa yin wani taro mafi muhimmanci kamar wannan wanda ake na makon nan wanda ya kare ba saboda duniya yanzu ta sauya ta koma ba kawai wannan sautin da muke amfani da shi bane kawai yake isar da labarai ah, har da amfani da wato hotuna na hoto na kashi a bidiyo yanzu haka magana nan da nake yi da kai eh, ni kai na dinnan zan iya hada labaran nan da ake ji ina yi ta rediyo zan iya hada su a haka ne yi su ta bidiyo ta hanyar tv kenan eh, wanda ake sa na yanar gizo da kuma wanda muke a wasu kafafen gidajen talabijin eh, da ake nunawa a nan najeriya shi ma mahmud ibrahim kwari ga abin da yake cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin mun ci karo da abubuwan da da ba mu sani ba kuma yanzu mun san su sannan mun sani wasu ababe da za su taimaka mana na kayan aiki wajen gudanar da wannan aiki din wanda a da ba mu da su musamman yadda za ka iya ɗaukar hoto na bidiyo na wani al'amari da yake faruwa a nan take kuma ka iya e-, editin wato ka iya tace shi a jikin wannan waya kuma yadda za ka tura shi zuwa hannun inda kuke wato birnin washington ibrahim abdulaziz ma ya tofa albarkacin bakinsa a wannan bita na sinima makaman aiki da aka shirya mana kusan mako guda kusan zan iya cewa ya taimaka kuma zai taimaka min wajen inganta aiki na musamman ma wajen tulla rahotanni kasa yanzu aikin jarida ya tashi kawai ga tsohuwar yayin da aka saba na cewa ka aika rahoto ne kawai ga rediyo yanzu aikin jarida na kuma abin da bature kan kira multidimensional ko kuma a ah, digital to yanzu zan tashi daga wancan a ah, tsohon yayi da aka sani sai mu koma abin da ake kira na mu duka me na mu duka shine bayan ka aika rahoto wani lokaci to tare a ah, ta murya zaka kuma aika wanda na talabijin ko kuma na talabijin mai hoto wanda shi mai kallo da kuma sauraro zai gani ya kuma tabbatar tunda an ce gani ya kori ji da karshe ga murtala faruk sanyin nan Eh Alhaji Ladan ka san ai aka ce maka aikin jarida sha'ani ne da kullun cikin canji yake ma'ana kullun cikin wani sabon al'amari yake Duk abin da ka sani aikin jarida watakila a yau zaka fuskanci cewa da an yan kwanaki ya zama wani tsohon yayi ma'ana an shigo da wasu sababbin abubuwa. to ni dai abin da na karu da shi kenan a wannan horarwar na fahimta abin da ita wato muryar amurka take so ta nuna wato ko kuma take so ta mayar da ma'aikatanta shine ta yadda za su kasance a wato ma'aikata na zamani kowane lokaci za su yi aiki daidai da abin da zamani ya kawo na aikin jarida to madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka da kenan birnin washington dc yanzu muna agogwa ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara ga shirinmu na gaba himma ba ta ga rago. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Masu are yau ma shirin ya karbi bakuncin wani ɗalibi ne daga Pittsburgh a cikin jihar Pennsylvania wanda ɗan asalin jihar Niger ne a Najeriya kuma ga bakon namu zai gabatar da kansa da kansa. Sunana Aminu Aliyu Ushishi aminu aliyu shi tun shi ka zo amurka kuma me kai zo yi a amurka na zo amurka ne a watan august na shekaran da ya wuce na zo ne a kan gayyatan da aka mani na jami'ar dukkin a musabbabin gayyatan shine da farko dai na yi digiri na uku ne a jami'ar fitura da ke malaysia to a can jami'ar akwai wani yanayin bincike da na koya wanda ake cema qualitative research to a lokacin da na kara digiri na na uku sai ɗaya daga cikin professors da nake aiki da su sai shafi da cewa me zai hana in samu wata ƙasa na duniya in je in ƙara ƙwarewa akan wannan harkar binciken da na fita so da na koma najeriya sai na rubuta ma jami'o'i a ingila da amurka da kuma kanada ina kamar sati biyu sai wata jami'a a kanada ta rubuto mani cewa tana gayyata na to ina bakin shawaran cewa zan tafi kanada sai ga jami'ar da ke nan amurka ta kuma ta rubuto mani cewa tana gayyata na zuwan ƙara musabbabin zuwa na kenan me yasa ka zaɓi america maimakon canada tunda ita ce ta fara baka goron gayyata a halin gaskiya a lokacin da nake digiri na na uku na ɗan yi rubuce-rubuce to kuma a wannan fannin na qualitative research ɗin na ga mafi yawan mutane da suka kware a duniya a Amerika suke to kuma kamar ma amurka nan ne aka fara wannan yanayin bincike na qualitative research sai waɗansu ƙasashe na duniya suka ɗauka to shi yasa na ga cewa amurka sun fi ƙwararrun mutane ƙwararrun farfesoshi ƙwararrun malamai akan wannan layin shi yasa na zaɓi amurka to shi wannan ah, da kake faɗi da turanci qualitative eh. research bincike na hakika ko kuma na eh. sadidan eh. menene amfanin shi kuma a ina yake amfani ga al'umman bani adama a halin gaskiya da mafi yawan harkokin bincike akan yi ne a quantitative wannan yanayi na qualitative wani kamar sabon yanayi ne na bincike wanda majalisar ɗinkin duniya da waɗansu manya-manyan organization na duniya suka kirkiro da shi shi wannan yanayi na qualitative research yanayi ne wanda ake bincike wanda za a nemi ra'ayin mutum a za ka yi zauna da mutum ne ka tambaye shi ya faɗa maka ra'ayin shi a madadin ka yi. wato ka tsara tambayoyi a takarda ka miƙa mashi an fuskanci cewa tsara tambayoyi a takarda ka miƙa mutum ba ka samun haƙiƙanin abin da ke so wurin mutumin amma idan ka zauna da shi ka yi magana da shi ka bincike shi kana kallon shi yadda yake baka ansa da irin yadda feelings abubuwan da ke zuciyar shi zaka iya ganewa zaka iya gane hakikanin gaskiya to irin wannan yanayin binciken kenan to wani tasiri zai yi ko kuma wani tasiri yake yi ga rayuwar bani adama a wurin rayuwar yau da kullum e a halin gaskiya shi zaka yi muhimmanci shine zaka san hakikanin zartuna abin da ke bincike idan misali kana so ka tambayi mutane ne akan ra'ayinsu ko harkan siyasa ko harkan tattalin arziki ko wani harka dai wanda ƙasa ke amfani da shi to irin wannan yanayin binciken zai baka hakika ne ka san lallai wannan abin da ke bincike gaskiya ne za ka samu result sosai fiye da inda a ce ka draft ne a kwashaniya ka mika mutane su cike maka a nan ba za ka samu hakika ne ba to muhimmanci shi ne za ka san hakikanin laluran da ke damun mutane ko laluran da ke damun ƙasa saboda ka samu masu magani ko kuma ka samu solution akan wannan lururin. to da yake yi digiri ɗaya biyu uku duka akan wannan mm, yanayin binciken ne ka yi karatu akan shi haka kai kwarewa ga shi wannan mafi yawan jami'o'in Najeriya da kuma wasu jami'o'in Afirka gaskiya ba su cika irin wannan harkan yanayin binciken ba sai da na tafi Malaysia na je digiri na uku sai na koyi irin wannan yanayin binciken a halin gaskiya digiri na fari da na biyu ban yi shi ba a digiri na na biyu ne ma aka dan gutsura muna akan cewa ko ne yanayin bincike wanda ake kira qualitative amma da na tafi digiri na na uku sai na cin mafi yawan jami'in malaysia suna amfani da irin wannan sai na mai da hankali na koyi irin wannan yanayin binciken kenan so a halin gaskiya a digiri na farko da na biyu ban koye shi ba sai a digiri na uku to gashi ka zo nan amurka ainihin ah. wani matakin ilimi ne za ka kara ko kuma kake fatan ganin ka cimmawa na eh, wannan bincike da ka sa gaba yanzu kamar ah, jami'in nan amurka da ingila da kasashe da suka ci gaba idan mutum ya kara digiri na uku akwai digiri akwai wani dan kwarewa na gaba wanda ake kira doctorate to post doctorate din nan shine mutum zai kware ne a wani yanayin bincike to zuwa na amurka na zo ne kamar yin post doctorate din nan saboda kara kwarewa a wannan gefen binciken akwai wata takarda ko kuma wani eh, mizan ne da za a amfani da shi wurin gwada cewa eh ka kware din eh kware da gaske ka kamar da muka zo nan akwai wato kungiya na farfesoshi da suka kware a wannan abin ga so za ka shiga cikin wannan kungiyar ne to kamar sunan jami'an amurka suna da bincike bincike da suke da shi kamar kamfanin motoci kamfanin kamar makarantu da wasu ministar saka suna ba jami'o'i haƙƙin bincike akan wani abu to su wa'annan farfesoshin da suka kware za ka shiga cikin su ne kai binciken da su kamar mu nan jami'an mu akwai wurare da yawa da yake sun ba su yanayin bincike da suke so su masu to na shiga cikin su mun yi tafiya wurare mun yi bincike dai kware da gaske to idan ka kare wasu jami'o'in sukan ba da takarda wasu jami'o'in kuma sai ka roƙa cewa kana so su baka wani shaida wasu kuma sukan rubuta ne a yanayin gizon su cewa wani ya zo ya yi kaza ya yi kaza ga kuma irin ci gaban da aka samu ko kuma ga irin research din da muka yi da shi irin binciken da muka da shi eh ga irin binciken da muka yi da shi so idan mutum na bukata kamar misali mutum ya koma gida a cikin CV shi ya rubuta cewa ya tafi wata jami'a a Amurka to idan su can suna bukatan za su yi bincike sai su je yanan gizon wannan jami'a suna tafa sunan shi za su ga irin duk binciken da suka yi wasu kuma sukan ba da shaidan cewa mutum ya zo sun yi bincike kaza kaza kaza da shi. Dr. Aminu Aliyu, Dakta nan ka ci gaba da yi mana bayani a cikin shirinmu na gaba. yanzu amadin bakon namu dr aminu aliyu ushishi da julie gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim auke cewa a tarbe mu a sati na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu riga da busa shi riga in ji fulani To la yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku ma sauraro kuka aiko muna. Filin zai fara da wasikar Mahmudu mai kayan miya Gombe. Ta ce muna jinjina wa mu na jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo bisa irin ayyukan raye ƙasa da yake gudanarwa a jihar mu. Sai kuma wasikar Hakilu Lurwanu ya ce buɗe kamfanin sayan tumatir da aka yi a Kano ya yi daidai ya nuna mana matasa za su samu ƙarin aikin yi. shi kuma muhammadu garba ya ce cece kucin da ya kunno kai tsakanin gwamnan kano abdullahi umar ganduje da tsohon gwamnan jihar musa kwankwaso ka iya jefa jam'iyyar apc cikin rudani a jihar kano allah ya sa yunkurin fidda hamma amadu daga gidan kaso da gwamnatin nijar ke yi domin a kai shi asibiti kasan waje a binciken lafiyarsa ta zama da alheri ba wani nufi ba ne na ba gwamnatin dama ta ci gaba da mulkin kasar sako daga salihu fana to madalla shi ne ko muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice shugaba barack obama ya zaɓi alkalin kotun ɗaukar ƙara na tarayya merrick gallan a matsayin zaɓinsa na wanda ke zo ya mai gurbin babban alkalin kotun kolin ƙasar antonin skele da ya rasu a watan da ya gabata a wata sanarwa da ya gabatar wato ya fitar gabanin haka shugaba obama ya ce haƙƙi ne da ya rata a wuyansa na zaɓin shugaban kotun kolin ƙasar kuma yana daga cikin muhimman ayyukan da zai yi a matsayinsa na shugaban ƙasa wasu yankunan bakin wake biyu sun halaka mutane da dama suka kuma raunata wasu 17 a wani masallaci da ke wajen birnin maiduguri arewa maso gabashin najeriya waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharan wasu mata ne biyu da suka yi shigar maza rautani sun ce ɗaya daga cikinsu ta shiga masallacin ne ta tada bam ɗinta yayin da ɗaya kuma ta bari sai da mutane suna ta turuwar arcewa daga masallacin ta tarwatsa kanta to ma da takaitattun labaran mu kawo karshen wannan shirin sai an jima kuma mu sake dawo muku da wani sabon shirin An jima muna son ne a cikin shirinmu ku bayyana mana ra'ayoyinku game da yadda za a rage dogaro da man fetur. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa da Julie Gresham wadda ta bada umarni. Da injiniyan mu Jonas ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa domin jin shirin yau da gobe wanda Halima da Jamila ke mu domin su gabatar. Sai an ku.